أنت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين baya haka yan uwa masu kallon wannan tasha mai tarin albarka wato wisal hausa tv ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai godiya da ya kara fusakunmu a wannan shiri mai tarin albarka wanda aka yi wa take da makarantar watan ramadana wanda makaranta ce da muke so mu amfanu da dukkan karatuttuka da suke cikin wannan wata na ramadan idan mai kallon mu yana biye da mu a karatun da ya wuce mun fara bayani akan abin da darasi na farko da za mu fita da shi a wannan wata na ramadan shine mai haɗin kai tsakanin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa mun yi bayanin yadda mu wannan maganar haɗin kai asali ce sannan kuma mun kawo abubuwan da suke nuna muhimmancin wannan haɗin kai musamman a wannan ibada ta ta azumi da muke yi sannan kuma muka bi muka karkare bayani akan cewar me menene abin da ya kamata ya zame mana abin da za mu haɗu a kansa shine littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama darasi na gaba da za mu shiga insha Allah ta'ala shine maganar alaƙa ko kuma darasin da za mu amfani da shi a wannan wata mai alfarma watan ramadan shi ne magana ta tauhidi kaɗai ta allah subhanahu wa ta'ala tabbas a ibaya ta azumi akwai nau'i mai girman gaske na cewa wanda yake nuni da cewar allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai ne kuma shi kaɗai jallin jal ya kamata a bautawa ya cancanta a bautawa ba ya kamata ba ya zama wajibi ya zama tilis ga dukkan musulmi ya bauta masa a wannan ibada ta azumi da muke ciki abin zai fito maka fili na farko ya kamata mu san cewar tauhidi abu ne mai matukar muhimmanci ta Allah subhanahu wa ta'ala shine ainihin ma'anar waccan kalmar da ka furta cewar ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ita ce ainihin waccan kalmar ta la ilaha illallah rasulullah babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma cewar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne faɗinka da wannan kalma zai haifar da cewar lalle lalle ne akwai wasu abubuwan da za su fassara ta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan yin sallah da makamantar irin waɗannan abubuwan a cikinsu akwai mai shi wannan azumi tauhidi ‘ya'yan uwa masu daraja ya kamata mu san cewar ya kasu gida uku ba abu bane ba kawai wanda idan kai waccan kalma ka furta ta shi kenan za ka je kai hole kai sharholiyarka a'a akwai abubuwa da suke nuna cewar tabbas sai ka aikata su ne tabbas sai ka aikata waɗannan ayyukan zai nuna cewar waccan kalmar da ka faɗa ta kalmar shahada ta cewar ka la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa ka faɗe ta da gaske har zuciyarka hakan ka faɗe ta da haka malamai sukan kasa tauhidi gida uku na farko akwai abin da ke ce masa tauhidin rububiyya dole ne ka kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da me da ayyukansa shine tauhidi na ubangijintaka Allah subhanahu ta'ala kai imani lalle shine yake kashewa yake rayawa yake bayarwa yake hanawa da dukkan me ayyuka da ai suke gudana a duniya gaba gabaki ɗaya kai imani cewa Allah subhanahu ta'ala ne yake yin su a cikin wannan ibada ta azumi zamu fahimci haka baro-baro misali idan muka kalli mu karan kanmu 'ya'yan adam Allah subhanahu ta'ala ne ya samar da mu wanda kai ba da ba a same ka ba da ba za ka samu damar ma ka zo kai wannan ibada ta azumi ba shi sa malamai suka ce a dunkule idan ka tsaya ka kalli ita karan kanta wannan ibadar za ka gani cewar samar da kai shi karan kansa aka yi daga babu wani abu ne da ke nuna lalle lalle cewar ya kamata ka tsaya kai tintintini kafin ma ka zo tukunna maganar ka girma har a fallanta maka ramadan ya zama wajibi azumtar watan ramadan ya zama wajibi akan ka waye yayi ka to lalle ne kai imani cewar Allah subhanahu wa ta'ala shine yake wannan aiki. duk wasu ayyuka da ake yin su Allah subhanahu ta'ala ne yake yin su kashewa shine yake yi rayawa shine ba da haihuwa shine yake yi gudanar da dukkan mulkin duniyar nan gabaki ɗayansa yana ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan tauhidin idan muka tsaya muka kalla muka nitsa za mu ga cewar kafirai wanda suka bujire wa kiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a zamanin sa ba su da matsala da shi saboda sun san me duk irin balahara da tashin hankali da suka fada Allah subhanahu wa ta'ala suke dumfara fa idza rakibu fil da fulki da'aw Allah na lahu yayin da ka samu kansu a cikin teku igiyarwa tana wujijjiga su sun rikice to babu wanda suke kira ne da'aw Allah na lahu sai su kira Allah sun san cewa shi shi kadai ne zai iya mai zai iya tsirar da su ko kuma zai iya wannan dinsu wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna Allah ko kuma da za ka tambaye su wane ne ya halicci sama ya halicci kasa za su ce maka Allah ne wannan tauhidin da ni da kai da kafiran zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama duk ba mu da bambanci a nan bangaren duk sun yi imani mun yi imani cewa Allah sallallahu ta'ala ne ya halicci sammai da kasai shi ya samar da mu daga babu shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake bayarwa shi yake hanawa da makamanta irin waɗannan abubuwa nau'i na biyu na tauhidi mai matukar muhimmanci wanda a nan ne aka yi ta taburza da su shine tauhidul uluhiyya tauhidi na allantaka mu kaɗaita Allah subhanahu ala gurin bauta to wannan abin shine ya zama shamaki tsakanin kafirai da musulmi sai suka zo suka ce a ai ba zai yi a zo a ce Allah nan mun yadda shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake gudanar da dukkan wani abu da yake faruwa a duniyar nan gabaki ɗaya to amma ya zaya a zo a ce gabaki ɗaya kuma shi kaɗai za a bautawa ai ya kamata a samu wani abin da za a gwama shi da Allah nan a bauta masa ba shi shi kaɗai ba to kaga a nan gurin aka yi ta burza da su aka yi ta wahalar da su ku zo ku yi imani su ce a ai ba zai yi ba ajal alihata ilahan wahida ya za a zo a sanya abun bauta ya zama shi shi kadai ya zama abu guda daya ai ba zai yi ba wannan to kaga a nan gurin ne abin da ake so kai a matsayinka na wanda ka ce ka yi furta waccan kalma lalle ne ka tabbatar da cewar babu wani abin bautawa da bisa cancanta da gaskiya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba babu wanda zaka nufa da bukatunka wanda ya kasance babu su na addu'a da su in ba Allah ba ba wanda zaka bauta wa sai Allah duk wani nau'i na bauta duk wani abu idan aka ce maka bauta ne to lalle lalle ya kasance ka tsayar ka tar ka takaita shi ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai Allah subhanahu ta'ala yana ga mana wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada guraren ibada guraren bauta gabaki ɗayan sun Allah ne Dan haka bai yiwa bai halatta gare ka ya kasance me ka kira wani koma bayan Allah ka bauta wa wani koma bayan Allah wannan shirka ce wannan yana warware waccan kalmar da ka faɗa na cewar ka shaida babu abin bauta bisa da cancanta da gaskiya sai Allah kuma cewar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne wannan shine tauhidi na biyu wanda a karan kansa yanzu wannan shine abin da aka yi da kafirai a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a kansa haka kuma kafiran yanzu haka mu ma karan kanmu da yawa daga cikin musulmi da suke cewar sun yadda din za su bauta Allah subhanahu ta'ala shi shi kadai din akwai abubuwan da idan ya taso musu saboda me rashin fahimtar menene ma'anar wannan tauhidi rashin fahimtar menene ma'anar ita waccan kalmar da suka furta ta cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama rashin fahimtar ma'anar ta cikakkiya yakan ja su kauce hanya su tafi su je su ɗauki wani abun su riƙe wani abun suna ganin shirya shi ne zai musu tsari shi zai biya musu bukatunsu su bar Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan abin kafirci ne bujirewa Allah subhanahu wa ta'ala a irin wasu abubuwa na biya wanda zai biya maka bukatu ko makamata irin wannan abubuwa ka tafi gurin wani boka ko gurin wani malami ko wani abu ka ringa ganin cewar wannan shi za ka riƙe kawai kai in ka riƙe shi ka gama ba ruwanka da Allah ba ruwanka da riko da littafinsa ko kai masa wannan ya kasance bautar da zaka yi wa Allah wani zaka je ka yi wa to duk mutumin da ya kasance wannan wallahi ya kasance rayuwarsa tana cikin hadari zai kasance kawai wannan kalma ta musulunci faɗarta kawai yake yi a baki amma bai san me ta kunsa ba haka abun yana da matukar hadari ya kamata mu je mu san me waccan kalmar ta kunsa me ce ma'anarta me take nufi to da wannan ne zaka ga insha Allah ta'ala imaninmu da musuluncin namu ya yi mana amfani nau'i na tauhidi na uku shine tauhidul asma tauhidul asma'i wa sifat tauhidi ma'ana ta Allah subhanahu ta'ala ta hanyar sunayensa da kuma sufofinsa. lalle ne mai imani cewa Allah subhanahu ta'ala yana da sunaye kyawawa adadinsu Allah subhanahu ta'ala shi kadai ya barwa kansa sani mu dai waɗanda suka fi shahara a wurinmu shine zaka ji mutane suna ce musu guda 99 amma ba iyakacin sunayen Allah ba kenan sunayen Allah suna nan da yawa to lalle ne mai imani da waɗannan sunaya mai imani da wannan sunaya cewar kuma don kuma sunan Allah ta'ala ya haɗu da wani suna da aka yi wa wani da su a nan duniya ba shi ke nuna cewar za mu tankwara wannan suna na Allah din ba saboda wai in muka ce za mu tabbatar masa da wannan sunan ai halittunsa wasu daga cikin halittunsa suna da irin wannan sunan ai kamar an hada su kenan da halittu to Allah subhanahu wataala kuma tunda shine ya halice mu da haka ba zai yi a iya gwama shi da wannan ba to kaga wannan in ka samu kanka a cikin wannan yanayi to gaskiya kai ma kana cikin hadari ka tabbatar da Allah subhanahu wataala abin da ya tabbatar da kanshi na suna ka tabbatarwa da dan adam abin da yake nashi ne babu ruwan wata babu inda Allah subhanahu ta'ala ya haɗu da la ta kowane bangare ta sama ko ta ƙasa Allah subhanahu ta'ala daban yake ba ruwansa da wasu halittunsa shi ya halicci wannan halittun don haka ka sawa ranka inuwa ka bi kawai yadda aka umarce ka manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa shi ya gaya mana cewa Allah subhanahu ta'ala yana da waɗannan sunayen kyawawa sun kai matuƙa gurin kyawu kuma yana da sufofi maɗaukaka to da haka kai imani su ma da waɗannan sufofin Kar ka zo ka ce ai siffa kazaɗin zaɗin nan ta yi daidai da ta sa don haka bara in in tawilanta in tankware wannan siffa ta Allah din in ce ga abin da ake nufi ba wannan ainihin abin da ya faɗa ba na wannan ta tasa idan ka shiga wannan yanayin to ka shiga ka bata ka shiga daji yawwa ka shiga daji yana da kyau ka gaggauta dawowa kan hanya kai imani da wannan sunaye na Allah subhanahu wataala kamar yadda suke kai imani da siffofin nan na Allah subhanahu wataala kamar yadda suke ba tare da ka bankara nassin nan ba ko ka yi musu tawili ko kuma me ka musu wasu dabaru domin wai ka ce ba ka kautar da ita wannan siffa din ya kasance ta sha bamban da siffar Allah subhanahu wataala da siffar bayi ka tabbatar da su yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya wannan waɗannan abubuwa guda uku su ne kashe-kashen tauhidi lalle ne wajibi ne akan ka na matsayin na musulmi namiji da mace mai imani da waɗannan abubuwa tauhidin Rububiya tauhidi na ubangijintaka lalle Allah subhanahu ta'ala shine yake rayawa yake kashewa yake samun shi halacci sama da ƙasai da dukkan abubuwan da suke gudana a duniya na biyu lalle ne mai imani cewa Allah subhanahu ta'ala shi shi kadai ya cancanta a bautawa ba shi da wani abin tarayya a duniyar nan gabaki daya sannan kuma lalle ne mai imani cewa Allah subhanahu ta'ala yana da sunaye da kuma siffofi lalle ne mu tabbatar masa da wannan sunayen da sufofin nan irin yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya gaya mana irin kuma shi karan kansa yadda Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani cewar yana da sunaye kaza ya siffanta da siffa iri kaza to mu tabbatar masa da su matukar muna son mu samu tsira da kubuta a ranar gobe alkiyama a harkar ibadar azumi za mu ga wannan ma'anar ta fito fili na farko dai Allah subhanahu ta'ala shine rabbul alamin shine me ubangijin talakai ubangijin talikai kasancewarsa shine ubangijinmu ma'ana shine wanda yake tarbiyyarmu yake mai raya mu kuma shine yake nusantar da mu akan dukkan wasu abubuwa da suka fi zame mana maslaha a wannan rayuwar tamu gaba ki daya shi sa za mu gani Allah subhanahu ta'ala shine ya sa mana sha'awa ta ita abinci ya kuma sa mana sha'awa ta irin bukatu ta aure da makamantan irin waɗannan abubuwa dukkan su menene wannan tauhidi ne na rububiya. Allah subhanahu ta'ala shi ya maka wannan abu shi ya halicce ka ya sa maka sha'awa ta abinci ya sa maka sha'awa ta aure wadda ita ce aka zo aka ce maka a Ramadan ka kame barinta to kaga sanin cewar wannan sha'awar ta abinci da aka da da aka baka dama ka ci abinci saboda ka kare kanka daga halaka ka biya bukatunka na saboda ka ji daɗin gudanar da rayuwarka wanda waye maka wannan abu wanda ya maka wannan tagomashin ya zuba maka waɗannan sha'awoyin a jikinka shine Allah subhanahu wa Ka kaga kenan me shine rab din kenan ubangijin kenan tabbatar da wannan abin abin da ake so ka ga anan gurin ka fara tabbatarwa ma kenan bayan wannan abin da zai ƙara fito maka da wannan abun sai ya kasance wannan sha'awa da ya sa maka din nan bai barka haka nan ta wuce gona da iri ba ko ta zarci sai ya kasance a cikin kwanukan shekara kwana ɗari uku da wani abu da ake da su a shekara sai ce to ka ware kwana talatin kuma lokaci ne da za a tsarkake maka ita wannan zuciyar taka daga fadawa waɗancan sha'awa sha'awa sha'awar abinci a sa zuciyarka ta gyaru ta nutsu a ɗora ta akan saiti jikinka ya gyaru ya nutsu a ɗora shi akan yadda ya kamata ya kasance yayi ka samu cikakkiyar lafiya ta yadda zaka samu ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala wannan abu malamai suka gaya mana cewa akwai nau'i na tarbiyyar ɗan adam tarbiyyar rayukan dan adam tarbiyyar jukkunanmu da Allah subhanahu wata'ala yake yi wannan shine ke kara tabbatar maka da cewar ka fahimci wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ke gaya mana a cikin alkur'ani cewa rabbul alamin lalle tabbas Allah subhanahu wata'ala shine ubangijin talikai kulassa da yayi da yadda ya tarbiyyar mu a waɗannan abubuwan ta yadda ya zo ya farlanta mana azumi shi karan kansa farlanta mana azumi nau'i ne na yi mana tarbiyya wata tarbiyya ce ake so ka yi wata makaranta ce ake so ka shiga da haka Allah swt a matsayinsa na ubangijin talikai a matsayinsa na wanda ya fi ka sanin me ya kamata ka yi sai zo ya ce to ga wani azumi ga wani wata kwana 29 ko kwana 30 na farlanta muku saboda me ku zo ku ɗanɗana wata irin me wata irin makaranta wani irin karatu saboda mai in tarbiyyantar da zukatanku ku samu abin da ya kamata a ce kun samu na alkhairai na duniya da lahira a wannan wata malamai suka ce to wannan abu yana tabbatar da cewar lalle Allah subhanahu Shi ne mai tarbiyyar mu mai kula da mu kuma shine fi kowa sanin me yafi dacewa da mu shi sa ya shar'anta mana azumtar wannan wata na Ramadan da muke ciki kaga wannan malamai suka ce abin da zai ƙara ba abin da zai kara maka in baka kara tabbatar da cewar eh lalle cewa tabbas wannan yana nuna maka muhimmancin wannan tauhidi na rububiyya kuma ya tabbata a wannan ibada ta azumi abu na gaba mai matukar muhimmanci shi da tauhidul uluhiyya ta yaya za mu tabbatar da wannan abun tauhidul uluhiyya shine dama tauhidi na taka na allantaka ma'ana bautawa Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai wanda Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai ne zai iya saka abu ya ce wannan abun bauta ne na shar'anta kaza ku bauta masa kuma ya ce abu kaza din nan na na hore ku da cewar ku kauce masa ba abun bauta bane ba babu wanda zai zo ya shar'anta maka ibada in ba Allah subhanahu wata'ala ba babu wani mutum namiji ko mace aljan ko dan adam da zai iya zuwa ya zo ce maka ga abu kaza shari'a ne face Allah subhanahu ta'ala ko kuma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to anan gurin Allah subhanahu ta'ala shi ya shar'anta mana wannan ibada shine me ya haramta maka abinci a wannan wata mai albarka duk da a can gurin ya halatta maka shi amma a nan wannan watan sai ya haramta maka shi ya ce karkaci wannan abincin tun daga fitowa alfijir har zuwa faduwar rana kaga ba wanda yake shar'anta abubuwa kenan ba wanda yake shar'anta ibada in ba Allah subhanahu wata'ala ba anan gurin malamai suka ce to kaga anan gurin akwai ma'anar tauhidul uluhiyya anan gurin lalle ne ka tabbatar da Allah idan ka tsaya ka kalli wannan shi karan kansa to ya kamata lalle ka jinjina ka ƙara tabbatar da Allah subhanahu wata'ala wannan tauhidi na Allah taka cewar Allah subhanahu wata'ala shi kadai shi kadai ne tilo shi kadai ne zai iya sa ka ya hana ka ya shar'anta maka abu ya ce maka kayi kaza ibada ne ka kauce kaza ibada ne sannan kuma malamai suka ce zai ƙara fito maka akan cewar kuma ka sani cewar Allah subhanahu ta'ala kuma kamar yadda ya haramta maka cin abinci da rana tun daga fito tun daga bullowar alfijir har zuwa faduwar rana kuma shine wanda ya haramta maka yin azumi shi kuma ya haramta maka kame bakin naka kuma ranar sallah manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya nuna mana cewar yin azumi ranar baya cikin aikin baya cikin musulunci baya cikin albir kusanci da za ka yi ya kasance ka yi mai azumi ranar na haramun ne haramun ne yin azumi ranar sallah ranar idi to ka duba ka ga irin wannan abubuwan a nan ya halatta maka a yau kuma gashi lokaci bayan wucewar wani lokaci kuma an zo an ce maka wannan abin da aka halatta maka yanzu ya zama haramun gare ka waye isa maka wannan abin in ba Allah ba babu wanda ya isa maka wannan abin in ba Allah ba wannan malamai suka nuna cewar yana ɗaya daga cikin munuyi cewa yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna maka lalle tabbas Allah subhanahu wata'ala akwai ayoyi a wannan azumi da muke yi abu na farko shine za mu ƙara tabbatar da cewar ita wannan harkar tauhidi din a ɓangaren ubangijin takasa kamar yadda muka yi bayani sannan kuma ya kara tabbatar maka da cewar lalle Allah subhanahu wataala dinnan shi shi kadai ya cancanta ka bautawa babu wani abu duk wani abu da ka je ka kama kowane ne shi duk girman sa wala ka kama iska ba abin da zai maka ba abin da zai amfane ka haka za a zo ranar alkiyama da kai da shi din kuna jayayya kai yana kana ya cuce ka shi ma yana cewa ai ni ba ni na ce ka ni ba don haka abin da ya fi maka shine mai abin da aka so wannan ibada ta azumi ta maka shine ka tsaya ka yi tuntuntuni akan irin waɗannan abubuwa ta hana ka cin abinci da rana bayan da halal ne gare ka ta hana ka yin azumi bayan da ana so ka yi shin a ranar idi wannan shar'anta wannan abin cewar gashi a can wurin ya zama halal a nan ya zama haram ko kuma a nan ya zama haram a can ya zama halal wanda ba wanda zai maka wannan abin yake nuna maka cewar ba wanda ya isa maka wannan abin in ba Allah subhanahu wata'ala ba na ka Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai ne ya daidaita akan al'arshin sa amma me ka duba ka gani yana daga can gurin yake bada umarni cewar me ga bayinsa da suke kasa cewar lalle ga abin da nake so ku yi na shar'anta muku kaza ku yi shi na kuma hana ku kaza ku kauce masa to wannan yana nuna lalle tabbas in dai ka cika mu'mini ka cika cikakken musulmi lalle ne kai imani ka sallama wa Allah subhanahu ta'ala a bangaren abubuwan ibada kar ka dauki wata ibada ko mun kankantata ka je ka jingina wani Allah subhanahu ta'ala kadai shine zaka je ke wannan shine ke nuna tabbas ka imani wannan fadin da kuma ke ta maimaitawa cewar iyaka na abudu kai kai kadai muke bautawa ya Allah kuma wa iyyaka nasta'in kuma gare ka muke neman taimako taimakon da ya kasance abin da babu wani wanda zai iya maka shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba don haka ya kamata ya kasance wannan abun ya kara fito mana fili kuma za mu ga cewa akwai hadithi hadisul qudsi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ai fa innahu li illa sama fa innahu li wa ana ajzi bihi na Allah ne ibadarsa ce wannan don haka bai kamata ka juya wata ibada musamman ta ramadan ta aikin azumi irin wannan ba ka yi ta saboda wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma ba wannan ba duk wani abun da za ka yi na harkar ibada sawa'un a cikin azumi ne so ake dama menene amfanin wannan darussa da muke tsawarwartowa a wannan wata mai albarka ai ba wai kadai ka takaita da su a iya kwana 29 ko kwana 30 ba a'a abin da ake so shine mai waɗannan abubuwa da ake faɗa sun nan su ci gaba da guzurin su su zame maka fitila da zaka ci gaba da gudanar da rayuwa gaba ɗaya har bayan shuɗewar wannan wata na Ramadan mai girma mai alfarma da daraja abu na gaba da malamai suka yi mana tsokaci a kansa ne suka ce a wannan wata na ramadan zaka fahimci wancan abu na akwai nuni ga wancan tauhidi na al'asma wa sifat ma'ana kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar sunayensa da kuma siffofinsa ta yaya wannan zai wannan za ka fahimci cewar Allah subhanahu wa ta'ala ne na farko za ka fara tabbatar masa cewar Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da wata bukata shine alƙayyum wanda kuma alƙayyum shine wanda yake tsaye da kansa bai buƙatar kowa bai buƙatar wani don haka anan gurin Allah subhanahu baya buƙatar wata ibada ta kawai abinda ake so ka fahimta zunzurutun bauta da miƙa wuya ake so ka yi Shi ne kuma me yake lura yake tsaye da dukkan al'amuran bayi ga baki ɗayansu za ka iya fahimtar haka an hana ka ci a lokaci kaza sannan kuma daga lokaci kaza dinnan ana sharuwa rana tana faduwa aka ce maka kuma ka ci komai ka je wa iyalanka sannan aka zo aka ce maka kuma rana sallah dinnan ba a so ka kame bakin naka ba wai azumin za ka yi ba a so ake nan kana tashi ka nemi abu ka ci aka haramta maka azumi a nan gurin kaga me kenan wannan dukkan wasu abubuwa ne da me ayyuka ne na bayi wanda ba wanda yake kula da su yake tafiyar da su yake gudanar da su in ba Allah subhanahu wata'ala ba kaga alqayyum dinnan wannan suna nashi a nan gurin zaka tabbatar masa da shi kamar yadda kuma a cikin ma'anoni na sunan Allah subhanahu wata'ala akwai abin da ke nuna buwaya da izza da kuma ƙarfi to za ka fahimce su a nan gurin domin wanda yake ya isa wanda yake yake da ƙarfi wanda yake da buwaya wanda yake da izza shi ne mai wanda zai zo ya farlanta maka abu ya ce na hore ka kai ka zaɗin nan haka ne ko duk wanda ya kasance yana ji da mulki yana ji da ƙarfi yana ji da izza yana ji da buwaya shine wanda zai zuwa ce maka to kai wani ɗin ko kuwa ne ku je ku yi kaza musamman a irin waɗannan abubuwa in ba jin ƙarfi ba da iko na Allah subhanahu wata'ala kuna cin abincin ku wannan kawai sai aka zo aka ce a'a ku bar shi daga wannan wata zuwa daga wannan kwanuka zuwa kwana kaza ɗin kar ku ci kaza to kuma kasancewar sa Allah subhanahu wata'ala ne shi ya halice mu haka kuma muna cikin murna muna cikin farin ciki haka za mu zo mu bar wannan abu saboda mai mun san da'a muke wa Allah subhanahu wata'ala wannan malamai suka ce wannan yana nuna maka wancan ma'anar ta cewar shine al-aziz shine al-qawi shine al-muhaimin shine al-kabir shine al-malik wannan duk wasu sunaye ne nashi mai buwaya wanda ya kasance shine babba mai cikakken mulki mai cikakken karfi saboda me in ba wanda ya siffata da wannan abun ba babu wanda zai iya wa bayansa irin wannan abun to amma haka za a zo ya nuna mana wannan abin nasa ƙarfinsa da ƙarfin mulkinsa kuma mu a matsayinmu na bayi mu bi muna masa muna ganin cewar masu ne saboda me wannan abin da zai zo ya hana mu ko ya ce mu je mu yi shi ko ya hane mu da shi tabbas mun san cewar akwai maslaha ta duniya da lahira wadda take tattare da mu shi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai amfana da komai ba irin waɗannan abubuwa kamar yadda kuma a cikin sunayensa akwai alhakim akwai hikima mai ɗumbin yawa ta tare da yin azumi wanda idan ka zauna ka samu maluma suna maka malaman addini in eh, suna fito maka sala sala na hikimomin da suke cikin azumi za ka yi mamaki haka kuma idan ka samu maluma su ma na irin mun zamani suna fito maka da irin yadda rayuwar ɗan adam da gangar jikinsa take amfana da wannan azumi da ake yi za ka yi mamaki shi ma to kaga mu amma a matsayin mu na bayi mu za mu bi ne umarnin Allah subhanahu wata'ala ne amma a tattare da wannan umarnin akwai hikima mun santa ko ba mu santa ba mun gano ta ko ba mu gano ta ba wannan ba a kallafa mana sai mun san wannan ba mu dai kawai mu bi cewar Allah subhanahu wata'ala ya ce mu bi mu bi mun san cewar ba yadda Allah subhanahu wata'ala zai ya umarce mu da abin da muka san cewar akwai cutarwa gare mu saboda ya fi jin kanmu a karan kanmu ya fi mu san kanmu da haka duk abin da ya umarce mu mun yi imani cewar wallahi tallahi babu halaka a cikinsa babu taɓewa akwai hikima masu ɗumbin yawa sawa'un mu mun fahimce su ko kuma ban fahimce su ba don haka anan gurin malamai suka ce to zaka fahimci cewar akwai mai tabbatar da wannan suna nasa na alhaki sannan kuma me suka ce akwai tabbatar da wancan suna nasa na me arrahim mai jin kai mai rahama ne shi mai jin kai arrahman arrahim mai rahama ne shi mai jin kai ta yadda me wannan ibada ta ramadana sai sa mana ita wata ɗaya kawai ta yadda shi ne kusan za mu iya ta misali cikin marmari da makamata irin wannan abubuwa bai barta ta yi tsawo ba ta kai wata uku ko wata shida ko wata biyar ko makamantansu ta yadda zai iya wasu daga cikin bayi su kasa ta ko su samu naƙasu da makamata irin waɗannan abubuwa saboda me wannan malamai suka ce wannan ke nuna maka cewar lalle tabbas wannan suna nashi na arrahman rahman ya zama tabbas akwai shi a cikin wannan ibada ta azumi saboda mai Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah subhanahu wa ta'ala cikin yadda yake gudanar da mulkin sa ba yadda za a iya farlanta wa bayi abin da ya kasance ba za su iya yin sa ba da haka tun da ya farlanta mana wannan azumi ya ce kuma gashi mu azumce shi kwana 29 ko kwana 30 dinnan. to tabbas ya san cewar za mu iya rahamarsa da jin kansa ta sa ya takaita mana wannan kwanaka suka kasance iya wannan ne ba tare da sun karu ba kamar yadda kuma za akwai tabbatar da su a wannan shirin ibada ta ramadan akwai tabbatar da sunan Allah ar basir ar da kuma albasir basir ma'ana mai kula da mu mai sa mana ido ko mai ganin mu shi ta yadda dan adam jin wannan amfani tabbatar da cewar wannan sunan na Allah subhanahu ta'ala yana nan kuma yana aiki shi sa zaka gani ko a ina kake nan matukar ka ɗauki wannan azumi ba za ka iya zuwa ka sha ruwa ba ko ka ci abinci ko kuma ka je ka karya wannan azumin kasancewar Allah subhanahu wa kasancewar yana kallon ka yana muraƙabar ka ka san yana ganin ka duk inda ka shiga ka je ka a kowane irin unguwar mun daji kake a duk ko ina kake ka san cewa lalle tabbas Allah subhanahu wataala yana ganin ka to tabbatar da wannan abun ka tsaya ka yi wannan ibadar ba tare da ka karya ba ka karya azumin ka ba ba tare da ka ci abinci ba ba tare da kai wani abu ba tabbatar da cewa lalle cewar Allah subhanahu wataala nan yana kallon ka yana kula da kai shi ma karan kansa malamai suka ce akwai tabbatar da wannan siffa ta Allah subhanahu wataala wanda yake ar-raqib da kuma albasir to waɗannan su ne abubuwan da za mu iya tsawarwarta a irin wannan wannan wata na ramadan tauhidi yana ɗaya daga cin abubuwa masu matukar muhimmanci a rayuwar ɗan adam ya kamata mu amfani da wannan mu guziri da wannan darussa da za mu amfana da su a wannan wata na ramadan ya kasance rayuwar mu mun yi ƙoƙarin ɗabbaka waɗancan abubuwa imani da allah subhanahu ta'ala a ɓangaren rububiyarsa kaɗai tashi a ɓangaren ubangiji ta kasa eh, eh, kaɗai tashi a ɓangaren ubangiji ta kasa kaɗai tashi a ɓangaren allan ta kasa bauta masa shi shi kadai ba da abokin tarayya sannan imani da dukkan sunayensa da kuma sufofinsa da kuma kokarin kaucewa tankwara nassi ko tankwara wani sunansa ko murɗe wani suna ko sufasa. domin kasancewar muna ganin cewar ko ta yi kama da wata siffa ta bayinsa wannan idan muka yi wannan abun da shine zamu zama cikakkun mu'minai cikakkun musulmi mu kasance mun tabbatar da waccan kalmar da muke yawan nanatawa cewar ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da wannan ne muka zo karshen wannan darasi da zamu amfana da shi bangaren tauhidi ma'ana tabbatar da cewa lalle kadai ta Allah subhanahu wataala shi shi kadai da bauta Allah subhanahu wataala ya mana gamda katar ya zatar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلام